a bakka da matawar sanata su koma gehe shi zaman ne ka ka ishi go matawar ne bari ni dai na sai da zance ko magana in wala mata gogiya za mu sai magana ya magana ya magana assalamu alaikum an ya jama'a musulmi ni ne wanda ake ce ma mai shahu wanda na fadakar da wani bidiyo na da cewa sanata ya koma gehe kuri'a da aka ciro a apc da kuma da na faɗa kuma addu'ar da ake a filin su kuwa a idi addu'ar da banza to allah ya karbi addu'a kuma mun gani tabbas addu'a ta ci don haka mu mun ban mu allah allah shi ba mu zaman lafiya sannan shi ko gwamna allah shi ba shi da amana zaman lafiya kuma na roƙi allah a yafi da abubuwan na fada wasalamu alaikum huta lafiya da haka magana kariya ta sai ba haka na haka ba illa dai kana yi dai dan ka samu akan dai in samu ana ki a wasa ne alaikum jama'a ku huta lafiya kuma ku yashe ni ku gafarce ni yayi ba mu Ya yayi a mu ne kai aje ka a bar mu a yanzu